Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Tama dalle. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na sanyin na an tashi lafiya? Lafiya kalau malama Grace da fatan. Barka da rana. Barka ka Barka da gumi wai wai wai barka da gumi ashe ta nake sakkwato kada ake ake zafi. Wallahi abinda kam ni ma nayi tsammani kenan amma wannan lokacin na canza tunani malama <laughs> Grace. Don wannan wannan zafin da ake wato na gane dai wato Amurka komai ake yi dai da gaske ake shi. kai kai kai to amma wannan zafin na bana ma ai aka ce zafi ne na tarihi duk duniya ana fama da shi wai to Allah ko yayi mana sauki ai na <laughs> sanyin nan baka dariya na'am ka san nan dai kamar da ake cewa komai ɗauka shi ake da muhimmanci shi yasa kaga irin su kurege ka game da shi akan hanya eh. sai in je Allah ya ji kan rai ladan ya ce wai sun san yanci har wai sai su rika maka tsayawa suna tattafa maka wallahi wani kallon ka suke suna maka wani eh, tafi su ne eh. a ah, lalle kurege sai ma ya tsaya da kawahun shi guda biyu ce wai shi ba ya san ba abin da zaka yi da shi wallahi lalle kurege ya samu yanci a America gashi nan ko ina gwalo kawai yake wa mutane ko ina ga <laughs> in kasashen mu ne a ah, haba ka ga da kuskuren ka wallahi ya zama nama tuntuni ka mace ka ba <laughs> ka ba kunci lahira a tukunyar wani wallahi gaskiya ne <laughs> ai to shine na san yana a cikin wannan mugun zafin ko mm. sai shekaran jiya aka yi labari a labari a TV na gani Na. wani kare wata ta fita kamar za ta shiga shago eh. sai ta bar karanta a cikin mota to da yake ana wannan mugun zafin kai ko dan ko dakika ɗaya ka fita ka san kwarai eh, kuwa kowa ko mai kabari zai zai ta gayyara kwarai kuwa to shikenan ta shiga da wata shiga da gudu da gudu ta shiga shago wata gudu ta shiga to shikenan fa zafi ya damu kare yana ta kokari yana ta kokari sai wani zai wuce sai ga kare yana ta yana ta kokarin yana ta guji-guji a kan taga. Eh. Sai suka je suka fasa taga eh, na sanyin na. Aka fasa taga mota. Aka zaro kare, kare ya tagayyara. Sai da aka zuba mashi ruwa, aka zo aka sa aka kai shi inda ake sanya irin ɗakunan sanyaya wurare da ake yi ko ina din nan don mutanen da ba su da gata. Allah sarki. Eh. Aka je aka kai shi, aka zo aka yi ta kokari aka aka murmur ya samu ya murmure aka ce turai. <laughs> Allah sarki. To ai ka san ita wannan mai karan. Mm. To Allah kaɗai ya san yadda za a da ita domin za a ɗauka ita ma kamar yadda ake cewa eh, eh, inda mutum ne a ce an keta hakin shi. Ko an ci to to haka Allah kaɗai ya san yadda za a da ita domin su da mutum da dabba duk ɗaya ake ɗaukan su rai rai ne ka san. akwai wani fitaccen mawaki da ya je fursuna saboda wai ya yi wasan kare an yi abin karnuka mm. irin yadda ake sa karnuka irin na wasa din nan mm. to wai ya sa karnuka su suna irin wannan wasan nan to aka kai shi kara aka same shi da laifi sai da ya fursuna shekara biyu da rabi saboda karnuka cin mutuncin karnuka to Allah ya kyauta <laughs> to da san yana abubuwa sun faru a nan amurka me ya ɗauki hankalinka eh to gaskiya abin da ya ɗauki hankali na malama grace shine abin da ya ɗauki hankalin kowa ma musamman mu ma'aikatan da ke nemo abubuwan da na faru muna gaya wa mutane wato hmm. sha'anin siyasa amurka da ke ɗaukan wani sabon salo ah, inda hmm. duk da yake dai ba wannan ne karo na farko ba aka yi yunkuri na harbin ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican wato tsohon shugaba donald trump ta mm. to ke ga wannan al'amari wato al'amari ne wanda kowa ya yi tir da shi kama daga su 'yan mm. republican din har zuwa ga 'yan democrat din ba ma kamar shi shugaban kasa joe biden mm. wanda ya fito karara ya nuna cewa gaskiya wannan irin al'amari bai da bagire a siyasa da kuma demokradiyyar amurka. Eh, ani abin da ma ya burge ni a cikin wannan lamarin na sanyi na kamar yadda kace kaga su Amurkawa mm. in aka zo lokacin siyasa nan sai ka ce duniya za ta sauko. Kamar in aka ga juna amma ana gama zaɓe mm. ta ɗauke kamar ɗaukewar ruwa. To haka kuma suka zo suka haɗu a wannan lamari. Ba za ka ce ga ɗan wannan jam'iyya ba gawa za ka ce ga ɗan wannan jam'iyya ba aka zo su ana batun ƙasa ne su ce babu wannan baya cikin siyasa Amurka da dai aka dinnan duk kowa ya fita ya ya yi Allah waje da wannan lamari to kaga wannan abin ya ya burge ni kwarai da gaske mu ma haka Allah kuma ya bamu lafiya kasashen mu kuma ya sa ah, demokradiya ta dore ba gaskiya ne To bari mu kamar yadda muka saba bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci yau na san yin abu namu yar mu za ta yi aure. A kware da gaske. Yawwa yar <laughs> mu za ta yi aure wato yar abokin aikin mu Sani malin Fashi ba? Na'am gaskiya ne. Wato shi iyalin shi Sani malin Fashin da na marigayi Dr. Aliyu Malami Yandoto. To su ne za a ɗora ma 'ya'yansa aure da ita 'yarmu zainab sani malumfashi mm. da kuma angonta ibrahim malami 'yan doto za a yi auren nan ne ranar juma'a mai zuwa idan allah ya nuna mana a masallacin juma'a na sultan bello da ke kaduna za kuma a yi ne da karfe ɗaya na rana to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba mm, gaskiya Allah sun ma amin malama Grace wato ƙara tsufa kawai muke kin ga wanda yake aurar da ƴaƴayen shi aikin ga yana ƙara tsufa ana ma magana ana ma magana <laughs> mun sha ruwa <laughs> to wallahi gaskiya ne to wannan ma <laughs> wannan ma wasu ƴaƴan mu ne malama Grace wato ƴaƴan eh. ah, abokiyar aikin mu tsohuwar ma'aikaciyar eh. sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a hajiya aishatu mai ta masule ita kuma yau wato ita kuma muna taya ta murna a bisa ga auren 'ya'yanta da za a yi wato injiniya usman bello mai ta masule da amaryarsa saudat babayo ibrahim wadda aka sani da jamila sai kuma 'yarmu guda ita kuma salma bello mai ta masule wadda ita kuma za a yi da angonta barista ibrahim umar musa to duka waɗannan dai aurarakin za a ɗaura su ne malama grace yau ɗin asabar in allah ya yarda a ɗaurin auren na injiniya usman bello shi ne za a yi da karfe goma sha ɗaya shi kuma za a yi shi ne a masallacin alfurkan da ke alu avenu a nasarawa gra kano to ita kuma na salma za a yi shi ne a nan masallacin yola madakin kano da ke wato kasuwar kurmi a nan birnin kano shi kuma da karfe goma na safe tare da fatan allah ya ɗayyaba kuma allah ya ba su zaman lafiya amin sun ma'amin na sanyi na mu rashi muka yi a cikin a shekaran jiya mm, dama haka lamarin duniya yake haka ana aure ana aurarwa ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya gaskiya ne eh, ita wata yayar mu ta rasu a shekaran jiya kamar yadda na faɗa bayan doguwar jinya ladi banyami da aka fi sani da mama hawa allah ya mata rasuwa bayan doguwar jinya ta rasu a wani asibiti a birnin tarayya abuja amma a bauchi take to ita yar uwa ce ga babba yayesu louis dan ladi a kannanta professor grace jackton da ibrahim Hussaini idris abauchi da comfort umaru da take kaduna to za a yi jana'izar ta gobe lahadi da karfe goma sha ɗaya na safe a majami'ar ekuwa da take yalwa tudu a bauchi to allah ya sa ta huta allah ba dangi duka jimurin wannan rashi Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. To amin malama Grace. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin za'iqatil mauti ayar Qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan ya mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta to bari mu kafin mu koma mu cika alkawalin nan da muka yi na sanyi na na wannan bako kamar yadda suke ji eh eh, <laughs> a cikin eh, wannan sauran tattaunawar mu da nazifi sinanik ba yawwa yawwa to kafin mu kai ga haka bari mu a gurguje mu mika mu sada zumunci ko kamar yadda muka saba kwarai kuwa gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga abu yalo mai karhuna da haddabi mai kafinta mai yama sai ahmed ladan girkau da comrade ilyasu yakubu digawa sai ibrahim mai wankin hula a kimba da haya dano azare sai isa jika mai saje da aminu likitan dabbobi birnin malam da nura abubakar gidan abba sai zaki su dangi zomawa da kabiru abubakar bulyanki sai rilwano sa'idu gayari da ashiru usman sabuwa garam da nazifi ibrahim rugan malam da kuma umaru makeri kasuwar jega da fatar an tashi lafiya To amin sun ma'amin malama Grace bari kuma mu ƙarasa gaishe-gaishen namu a takaice zuwa gaba bawo mai tiki toro da Alhaji Idi Mai Lambu Kogin Sallah da Haruna BBY da shugaba amadu Tela Toro da Shehu Mai Kifin Miya da Malam Malam Mai Zanen Hula Gololo da kuma Isa Jikan Mai Saje da kuma amadu Manaja Bauchi sai mu Mudassiru Muhammad ta Tafawa Balewa da Muntaka Abdulhadi Dabo sai kuma shugaban kungiyar da talaka Zaidu Bala Birnin Kebbi da Haruna Muhammad Katsina da Usman Manika Mai Ruwa rod Funtuwa. da falalu ladi mahuta da honorable alhaji shafi'u ke inono da Malam Danjuma Katsina mai jaridar Katsina Times da kuma Hajiya yar abu wato hajiya abu yar fulani da ke gidan sarkin katsina sai hajiya maryam kasim abubakar iya da kuma hajiya sa'adatu kasim abubakar iya da fatan dukkansu suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su yi ƙarshen mako lafiya country na san na ga bakon da muka ba zan ce mun raka ba. A ba mu raka shi ba na'am a bari mu yanzu kuma mu sada ku da baraka bashir domin ta kawo wato cikon bashin da ake bin mu na tattaunawa <laughs> da mawaƙi kuma wato mai shirya fina-finai kuma jarumi ma wasu lokuta a masana'antar fina-finan Kannywood ta hausa kenan a wato nazifi asnanik. eh gaskiya mafi akasari ni duk sanda zan yi waka ta gaskiya kirkira ne kawai zan kirkiri duk macen da nake so zan kirkire ta kawai in yi rubutu a kanta gaskiya kirkira ce eh kamar yadda na faɗa ni ni ne ni da ni ne nake shiryawa a zaki ga ko da duk wanda ya san nazifa Asnanik ya san a kamfanin Sarah Movies din dai zai yi production zaka taran ni ne nake zama producer a ciki ko da ban zama in da na in 100% ina cikin location ba so abubuwa da yawa da ni za a tattauna su so da zan ba da wannan gudunmuwar sannan kamar da kika faɗa akwai wani taki haka da yake tashi a cikin fim ɗin ma'ana soundtrack background score so yes ina daga cikin wanda suka yi wannan background score ɗin na labari na wani wanda zaki ga ana labari na tun season 1 kenan labari na eh gaskiya ne wallahi tsakanin waka da tun ni gaskiya ina son fim abin da yasa nake son fim ni mai kallon fim ne gaskiya ina so in ga more especially wanda suke behind the camera abin da yasa nace behind the camera shine inda nake ganin zan iya takarawa gaskiya ya za a yi in ga ina tun kuɗa jarumi yana yin abin da ba zai iya ba in ce masa ikaza ikaza ikaza amma inda kuma zaka ɗauko ni ka sani ni kuma ba zan iya ba to shi yasa nake son fim gaskiya ina son waka saboda waka tana yin ah, wata hanya ce da muka ɗauke ta wadda zan iya aikawa da sako na kusa ko na nesa gaskiya Tana yin abu wanda na ga cewa ya kamata ka ji ko ka sani so ina jin in na faɗa a cikin waƙe sai in ji kawai Ah, Koda da za ka ce baka ji ba wani na kusa da kai zai ji sai dai in ba a yi ka ji din ba idan ka ce in faɗi me nake yi eh, bayan profession inda nake wanda nake jin daɗi yes definitely ina jin daɗi in na gani na gama shooting fim ko kuma na gama waka ina jin daɗi to in ka ɗauki wannan gaskiya abin da yake ɗebe min kewa in ji daɗi shine sport ina yin bal ina yin table tennis wayannan gaskiya in na je na yi su ina jin daɗi sosai ba wannan ba ina jin daɗi tsakanin bol da tennis wani ka fi so ai gaskiya ina so bata uh, uh, gaskiya zan iya cewa na fi son table tennis saboda table tennis gaskiya kamar na ɗan fi jin daɗin yin ta tunda abu ne wanda kake yi kai kaɗai shi kuma table uh, ball kana yi ne da mutane da yawa so table tennis gaskiya na fi son shi akan ball cikin waƙoƙinka na san kayi da yawa hmm. kana da ƙididdiga nawa ne wacce ce bakan damiyar ka a cikin waƙoƙi na yi waƙa ita waƙa abin da ya sa ta amsa sunanta waƙa duk waƙa ko ya kai ta sunanta waƙa so wannan yana hana ni in iya ƙididdige na. because na yi waƙa ta siyasa na yi waƙa ta fim na yi waƙa ta ra'ayi na ganin dama na na waƙa kuma ta aure so in na ce zan lissafa adadin wa'annan to za ka tarar da waƙoƙin haka so ana samun dama ne a iya irga waƙoƙin da suke na ra'ayi ko na fim so wannan yakan dan hana ni in ce kaza waƙoƙi na na san dai albums ina gaba ɗaya ba su fi guda bakwai ba kuma ba na yin waƙa kaga ta fi tara takwas a cikin album ɗin so wannan nakan iya ƙididdiga su bakan damiya a cikin waƙoƙi na mutane sun fi sani na da wakar da na yi ta fil azal soyayya in za ka so dan uwanka so wasu suna yawan cewa ita ce bakan damiya ta to ina amsawa da ina tafiya da ita ita ce bakan damiya ta ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko rasulallah soyayya za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko rasulallah soyayya za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai رسول الله Wayo Allah masoyina ya fito idan ka ko na samu idanu masu na kuka daure ka daina tsore daga kan tsayo idan ka tsakiyar ka na yi bani bani agajin ka na zo na zo bani tallafin ka kuka zuciya ta dare da son ya masoya sai ka yi aibatance don kwakwakwanin sun ala. to ka zugo gan naka na sanyin na to kin ji yadda tafiya eh. kowa wato da yadda yadda yake tafiya har kowa da sana'a da ta karbe <laughs> kowa da sana'a da ta karbe shi kwarai da gaske to na sanyin da yau kai ne kai kace kai kai mana tsaraba ai to lalle tsarabar da zan yi malama Grace wato ta wasu wato labarai ne da na ji wato masu ban mamaki dan ba na ban dariya bane waɗannan wato na ban al'ajabi ne da gaske ne ko kuma a na gaske ne na gaske ne na gaske ne malama grace na gaske ne ba <laughs> eh, ba na ah, ba na ki bar dariya ba na dariya bane ba <laughs> wato wato cewa an ce wato eh, ina na gani ne eh, wani malami yana faɗa a membarin wa'azi ma yake faɗa wai wani ne wai aka samu wani yaro matashi a nan birnin Kano malama Grace mm, mm. wai aka ce duk abin da Eh, na'am akwai ko nawa yana iya yana iya tura maka ta waya a matsayin kuɗin kiran waya kuɗin katin kiran waya ah. lambobi kawai zai yi amfani da su kawai sai ya tura maka to ana ce ko watakila wannan kamfanin ne suka gano sai suka kai shi kara wurin 'yan sanda aka yi bincike kuma aka gano shi sai aka kama shi hmm. da aka kama shi aka ce sai shi shugaban 'yan sanda yake ce mai kai an ce ga abin da kake ga abin da kake ga abin da kake yi gaskiya ne kana yi sai ce wala ranka eh gaskiya ne ina yi to ya kake ce kawai shi yadda basira kawai kawai basira ce kai ko ba wai yake yana saidawa ba malama Grace ba wai cuta yake yana saidawa ba a'a kawai mutane yake yi ba mm. mutane kawai lambobi tunda ke san harkan na'urorin nan na zamani ke san lambobi ne kawai daga sifili zuwa tara eh su ne eh. su ne komai duk abu duk da kwamfuta duk komai da ke gani duka wannan abin da eh, ake kira na duniya na duk komai ya kan lambobin ya kasu ya kasu kenan su ake kira binary ko eh. binary code waɗannan eh. abubuwan duka da komai to wai da su kawai yake sai ce kuma dan kaɗe ko in kana so bari in gwada maka yanzu in kana so sai a samu ka aka ce ya yi mishi na dubban dubban nairori fa na dubban naira ikon Allah shi kenan shi ba ruwan sai aka <laughs> ce sai aka ce ah, sai aka ce to sai aka ce to lalle a sai aka koma sai shi shugaban ya ce ina kamfani ce to ku taho a koma a zauna ta teburin shawara ya ce kun ga wannan mutumin wanga yaro ce ni ina ganin gaskiya ana baku shawara ba shari'a za ku yi da shi ba don ko kun shari'a ba abin da za ku gane ba don ba abin da aka gare shi wanda zai maida muku ko kuma wani abu da abin nan sannan ko an rabu da shi kuma zai ci gaba da yi ne kuma ya ci gaba don haka ku je ku sasanta tsakaninku da shi ku samu kila mm. yana yiwa ya yi muku amfani ke gani eh, ai sasanci gida ko da na ai da na haka ne ai sosai ai an haka a zahiran lalle an ce shine ai sai shi malamin ya ƙara ya ƙara bada labarin a makamanci a yace yace do inda America ne yace kiran shi za su yi sai su ga ina America an yi shi eh, zahiri ne ce maka wani katamfa barawo eh wanda yake eh, eh wanda shi abin nan eh wanda shi ya zama na'am shi aka ce abinda kawai yake shi zai yana iya karakin ne ya shiga asusun ajiyar banki na mutane sai ya ga eh. wa yake da kuɗi waye bai da in ya ga eh, wannan da dubu kaza da miliyan kaza sai ya ce a to wannan sun yi masa yawa bare ɗan rage sai ya zuba ma wannan da bai da kokobo <laughs> shi ko sai ya <laughs> ai <laughs> malama <laughs> Grace ah, a Ato. an ce maka ce a nan haka aka yi sai yan biya suka zo suka aka zo aka rika hukuma ta rika amfani da shi ana kama masu laifi yawwa duk wani abin da abin na to a nan inda haka ne da haka ne za a yi shi <laughs> To Allah ya sa wannan ta zama mishi alheri kuma ya zama da taimako da, da za a rungume shi kamar yadda muka faɗa nan da ma kamfani ba har gwamnati da za ta amfani da wannan basira da da Allah ya bashi wajen yin abin da zai taimaki kasa da mm. kuma kawo ci gaba. Na'am gaskiya ne. To Allah kuma haka ta zama a rayuwar shi gaskiya. Amin <laughs> amin. To na ga malama ne na daga mu da hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Just don't hajiya na Rhodesia SYFK. My darling Khadija ya ya gajiya ya kike ne ina zato lafiya ai komi komi like sai ai bi hajiya wallahi in ba ke ba fa sai rijiya. Rijiya again I'm doing well. Gaskiya not into pulling gas but if you doubting me you can go bincike in ba ke ba wallahi ba zan haukace abun nan abun ga kake da bunga ina maki sabon gida a tinga sai ki aure ni sa maki kwalli sa maki lalli mai kyau a kumba babu saki wanna make my wife amarya na take you to Hawaii wallahi lie, the lie, you hot it like say If I say you know fight, I swear I the lie. Shopping at Dubai, haba. Come make it so Abu Bai, haba. the chicken de dinari, haba. Honeymoon party, haba. Say we take you deliver,